A lokacin da muka shigo ginin cibiyar koyon ayyukan hannu da ke tesawa mun ci karo da wata matashiya da ke koyon ɗinki. Saratu Jafaru Idi na cikin shekara ta biyu a bangaren koyon ɗinki gyaran jiki da kuma dafuwa. Muna koyon sana'a ta hannu, ɗinki na tela, na saƙa, tricotage da sauransu darori da harka abinci kizin, harka shahe-shahe mai kishi duk da turaruka haka na ana koya mana su masha Allah. ba da horon ayyukan hannu ya kwashe fiye da rabin lokuta na masu koyo cibiyar cfm ta tesawa na shawarta a wasu fannoni jadawalin karatun na kunshe musamman ma da aikin wuta zaɓin naja'atu abdullahi aiki ne na gani wanda mata ba su iya ɗoka shine ni na ɗoka da in nuna musu mata ma suna iya yi in na iya ina so ni ma an koya ma wasu su ma su samu su iya ko ma karatun shekara ta 2023-2024 a cibiyar CFM da ke Tesawa na kunshe da ɗalibai 534 daga cikin su mata da 'yan mata 245 kashi 46 cikin 100. Mati Suwaiba Abdu mai ba da horo a shekara ta farko bangaren yanka da ɗinki. To matsalar dai da dai za a samu dai ita ce matsala ta wajen uwaye. Uwaye ya kamata in sun kaɗiyan su lakwal su rinka bibiyo su su biyo su gani yaran ya taho lakwal ko ko daga gida sai ka fito hauwa he su shaida ci a su yan suna zuwa la to taka aka tabbata yaro ya zo kwal wasu suna labiya can bisa hanya ba su iso lakwal ba kenan mu ba mu gansu mu shi dai ne wannan dai matsalar mu horon da ake samu na tattare da alfanu rafiya mustapha da ta samu tukuici na cfm bayan ta kammala karatu tana cike da farin ciki a game da aikin da ta runguma na yi baka hasu biyu to sani ba dai na zo na ɗauki harkar cosmetic ina yin tarare

na ruwa turare na huta sabuli na wanka da na wanki sabon likid man shafawa victago da yanayinsu yanzu dai gaskiya cikin harkar cosmetic ba abin da ban iya ba muna kan yan shaguna suna saye a yanzu dai ban da shago tun da ban yi karhin da za ni bude shago ba gaskiya a ƙarshen karatu cibiyar na ba da diploma tare da taimakon abokan hulɗa cfm fm tana ba da kayan aiki da wani tallafi na musamman kowace shekara abin da ke ba su damar fara ayyukansu na samun kuɗin shiga.